Mai sauraro barka da wannan lokaci, sannan da sake haduwa ta cikin wani sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu zan jara gamar shirin a halin yanzu. Bisa al'ada shirin lafiya jari ce kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma ya yi duba kan ƙalubalen da fannin ke fuskanta da nufin ankarar da mahukunta don su ɗauka matakan warware ta. A wannan makon shirin zan mayar da hankali ne kan yadda cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria ke bijirewa magungunan da bisa al'ada aka saba amfani da su wajen samun waraka. A duk lokacin da damuna ta faɗi, al'umma kan yi fama da zazzabin cizon sauro lura da yadda sauran ke tsananta sakamakon kazantar da yanayin na damuna ke zuwa da shi su dai a wannan karan ana ganin yadda zazzabin ya ki mutunta magungunan da a baya aka safa amfani da su wajen magance shi da yadda marasa lafiya da dama ke ci gaba da shan nau'ikan magunguna ba tare da biyan bukata ba batun da masana ke alakantawa da wasu ɗabi'un ɗan adam kamar yadda dr umar sharif abdulsalam na sashen kimiyyar harhaɗa magunguna a jami'ar bayero da jihar kano a arewacin najeriya 基地は to na farko ita irin wannan matsala din yana da abubuwa da yawa da suke kawo na farko za a duba shi maganin da mutum ya sha shin maganin nan mai inganci ne ko magani ne wanda ba shi da inganci ita ciwon malaria ciwo ne wanda yake da kasuwa da yawa ta wajen bangaren magani inda zaka ga mutane da yawa suna zuwa su so magani su zo su siyar a Najeriya da an so ake sai ake shanye shi saboda yanayin cutar duk duniya bayan da ake malaria kamar Najeriya kuma duk duniya bayan da ake mutuwa saboda malaria kamar ita kasar Najeriya to wasu sukan kama maganin da kwata-kwata ma ba shi da sinadarin maganin da zai tasiri akan kwayar kuma saboda rashin tantancewa mutane in sun sha wannan magani kwata-kwata ba zai aiki ba. Ya zama jabu kenan. Ya zama jabu. Wasu kuma suna kawo maganin amma sinadarin sun sa shi dan kaɗan wanda bai kai ba saboda su samu kasamin riba. Shi ma wannan an sha ba zai yi aiki ba. Wasu magungunan kuma suna da kyau ɗari bisa ɗari an yi gwaji an gani suna da kyau amma shi wanda ya sha maganin in ya sha kwana ɗaya biyu ya ji ya yi sauki sai ya ƙyale ba zai shanye ragowa ba. Ya cika ainihin da likita ya bashi eh rashin cika ka'idan da likita ya bayar na shan maganin malaria yana sawa kwayan cutar ta ji maganin dan kadan ne kamar yana dan shafa ta yau da gobe kuma sai ta samu makin da za ta iya kawo wasu dabaru nata ita ma sai ta kangarewa wannan maganin sai ya zama nan gaba ko mutum ya sha ma na gaba ɗaya kwanakin maganin mai kyau ne ya sha gaba ɗaya kwanaki amma wannan ɗabi'ar ya sa ba zai tasiri akan ita kwayan ciwon ba wani lokacin kuma mutum zai iya zuwa wani waje wani gari wanda suke da kwayan ciwo wanda ya kangare ya ɗauko malariyan sai ya ya taho da ita inda ya saba zaba in sauro ya cije shi zai ɗauki wannan sannan kuma sai ya yayyada wa wasu to wani lokacin akan iya zuwa da ƙwayan ciwon daga gaba ma a kan garewa maganin galibin waɗanda suka yi fama da zazzabin na cizon sauro sun ce har sai da ta kai su ga maimaita magunguna da suka sha sama da karo biyu ko sau uku gabanin samun biyan bukata wannan cutar na gaya mata malaria nan kaga dai ni yanzu haka sati na uku na yinta to amma alhamdulillah in ma ka je an ma treating din sau uku ana min test sau uku kuma ita din ce dai sai ka yi maganin kamar dai ta warware ka sake ka kuma can daga baya sai ga ta sake dawowa ba ta jin magani duk iya kokarin da zaka yi wallahi labai abin da sai dai addu'a kwarai kuwa na yi ta na kuma yi na kuma yi wajen yi ya kai so hudu na yi na je wannan suka bani wannan da allura guda uku da wasu magunguna guda shida suka ce min bayan bayan kwana uku sai kuma na sha shi ta wannan shi ma na kwana uku mm. na shan na dan warke bayan kwanaki na ƙara koma aka ƙara maimaita mun wannan aka ce mun typhoid daga typhoid aka ƙara cewa malaria ce daga malaria aka ƙara koma koma dai malaria haka ne ta so hudu kuma duk wannan malaria sai an mana allura sai an bani magani tambayar anan shine ko muke ta'azzara wannan cuta a duk irin wannan yanayi na damina dakta Umar Sharif Abdulsalam ya ce ko shakka babu akwai abubuwan da ke haddasa tsanantar cutar da ya kamata mutane su yi taka tsantsan a ita cuta ta zazzabin cizon sauro tana da lokacin da aka fi ganin wato wannan cutar kuma wannan lokaci shine kamar lokacin da ruwa ya zuba ya zama na cewa akwai fitowar ciyayi a kusa da gidajen mutane kuma ruwa yana kwantawa kamar ruwa ya kwanta kafin ya baje ba gurin wani ruwan saman ya zo to wayannan abun guda biyu da ya fito ciyayi da tsayawar ruwa a waje guda yakan ba da dama shi kwaya ita kwayan sauran ta hayayyafa ta fidda kwaya nan gurin sai sauro yayi yawa ita kuma dama din da ake da sauro in ya ciji mutane shi ke dauke da wannan kwayan cutar zai sa a jikin mutane ya shiga jinin su kuma ya kawo cutar malaria to duk damuna in dai za a bar ciyawa a tsaye kuma magudanan ruwa suna toshe ruwa yana tsayawa to kwarai sauro zai yawa kuma cutar za ta kara yawa a cikin al'umma malam suleiman idris magidanci ne a jihar kano ya bayyana cewa a wannan karan har sai da ya yi wa cutar rubdugu da mabambantan magunguna gabanin iya samun waraka. Malaria tana ɗaya daga cikin abin da take wahalar da ni don idan na sha magani ko idan aka yi mana allura in dai guda ɗaya aka yi daga ciki baya yi mana gaskiya sai dai yadda aka bani shawara shine in fara yin allura bayan na fara allura bayan na gama ta ta kwana uku ko da kwana ɗaya ko kuma ranar da na gama sai in fara shan magani shi ma maganin da nake sha sai dai babba domin ƙananan in na sha kamar ma ban sha ba ma'ana da kana shan ƙananan. da ina sha gaskiya amma sai yanzu na gane kuma kuma yanzu ba sa yi mini ma idan na hada shi da allura in na sha babban domin in ban ban sha na hada da allura ba sai zaman to baki ɗaya gababan jiki na kamar an karya su wato babban dan yatsa na na hannu shi yafi kowanne damuna to ina jin sai yana ciwon nan kamar wanda zaka ga an ce masu sikila suna samun irin wannan to ni ma sai yanzu yana ta damuna da ciwo to sai in gane cewa lallai malaria ta yi yawa a jikina ko da ban je na auna ba da an auna ni kuwa za a ganta La'akari da yadda wannan cuta ke ci gaba da ta'azzara tsakanin al'umma musamman a yankin arewacin Najeriya inda ake tafka asarar ɗimbin rayuka a kowace shekara. Mun tambayi Dr. Abdulsalam don jin ko mu yi mafita lura da halin da ake ciki na bijirewar magungunan cutar ga dai abin da ke cewa. Mafita shine na farko lokacin damuna a wanda suka fi samun barazana da wannan ciwo suka fi mutuwa su ne yara 'yan ƙasa da shekara biyar. To idan aka zo kafin lokacin damuna akwai da dabara da ita hukumar lafiya ta duniya ta fito da ita wanda ake cewa seasonal malaria chemoprophylaxis wanda ake ba yara magani kafin su rashin lafiyar malaria sai a ba su magani wanda zai ɗauki lokaci mai tsawo a cikin jinin su bai tafi ba in aka ba su duk wata ana yi akan ɗauki wata hudu ana yi tun tun wato shekara ta 2012 aka fara wannan to idan aka yi wannan abin idan lokacin damunan ya zo ko da kwayan cutar ya shiga jikinsu dama tuntuni an ba wa jikin kariya da wayannan magunguna maganin kuma yana cikin jini da ta zo kawai za su yi aran gama da magani magani ya kashe ta ya daƙila kwayan cutan kafin ya musta tasiri to na farko wannan seasonal malaria chemoprophylaxis akwai tsarin a Najeriya akwai tsarin a Najeriya kuma akwai shi a jihar Kano kuma na san ana yi kuma tsari ne mai kyau kuma an ga amfanin sa an kwatanta da guraren da basi ba ko kuma an kwatanta da alƙaliman da ake da su kafin a fara wannan tsarin sannan na biyu kuma abin da kowa zai iya yi shine a tabbatar wa'annan ciyayi da ke fitowa a kofar gida na magudanar ruwa an cire ciyayin nan an buɗe magudanar ruwa inda dama an rufe magudanun ruwan nan na kusa da gidajen jama'a wannan zai taimaka kwarai saboda abin da yake da akwai shine in dai da cizon sauro to za a yi malaria idan ba cizon sauro to ba za a yi malaria ba shi sa inda ba su da sauro a duniya ba su san ma menene malaria ba sannan na uku wani lokacin mahukunta sukan bi gida gida a raba wato rigar hana sauro wanda yake cewa ah, mosquito nets. wannan mosquito net din yana taimakawa sosai ya hana wato sauro ya ciji mutum so ana so mutum lalle ya yi kokari ya dinga kwana cikin gidan sauro sannan wasu kuma za ga gidan sauron amma ba za su shiga ciki ba wasu kuma za ga a ɗakin da suke kwana sun rataye kayayyaki da yawa inda sauro zai iya zuwa ya makale shi ma yana taimakawa ko kuma ka ga waje an masa fenti mai duhu inda sauro zai zo ya taru ko an saka labule wanda yake mai duhu shi ma sauro zai buya a wajen so wannan yana da kyau mutane su bi wayannan matakan in aka bi za a sami wato a mafita su kuma mahukunta su saka ido a tabbatar duk maganin malaria da zai shigo ƙasa an tantance shi an san sahihi ne an san ingancinsa kuma a tabbatar yana dauke da adadin da a hukumance aka yadda ya dauka. Najeriya na sahun kasashe 'yan gaba-gaba da ke fama da yawaitar masu kamuwa da cutar ta malaria da sauro ke yadawa a duk shekara inda bayanai ke cewa kashi hamsin na yaran kasar ne kadai ke samun kulawa daga cutar amma duk da haka kasar ba ta sahun kasashen da suke shirin yakar cutar a cikin jadawalin WHO. To madalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana mu Abubakar Abdulkadir dan gambo. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.